fito a ƙarshen zamani wa huwa rasulun kuma shi manzo ne kulu hadha haqqun wannan gaskiya ne shine aqidar ahlus sunna wal jama'a walakinahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddadun ba wai zai zo ne wato ma'ana manzo wanda zai sabanta wani hukunci ba bal yanzilu ala annahu hakimun bi shari'atin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zai zo ne ya hukunci da shari'ar manzon Allah zai ajiye tasa ya zo ya bi shari'ar manzon Allah لأن ala isa wa ala غيره wajibi ne akan annabi isa da duk wani annabi ba shi ba min al'anbiya daga annabawa al'imanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yin imani da annabi muhammad wa atba'ihi zai zama wannan hamzar babu ita da kuma binsa wa nasrihi da kuma taimakonsa kama kala Allah ta'ala wa iz akhadha Allah mithaqan nabiyina ka tuna ko ka ambata musu yayin da Allah yayi alkawari da annabawa ga baki daya in an ce an yi alkawari da annabawa min babu aula manzanni kenan ko lama atai tukun min kitabin ko ko lamma ne lamma a taitukum min kitabin lama ne lama a taitukum min kitabin wa hikmatin yayin da wato ma'ana ya zo muku wato ma'ana dangane da littafi da kuma hukunci sun thumma ja'akum rasulun yayin da wato ma'ana a taitukum min kitabin wa hikmatin yayin da suka zo muku da littafi da kuma dokoki wanda Allah ya ba su a ja'akum rasulun sannan lamma a tukun haka ne yayin da suka zo muku wato ana magana da su mabiyansu yayin da annabawansu suka zo musu da littafin da Allah ya aiko su da shi da kuma wato dokoki a ja'akum rasulun sannan kuma wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana mai gazgata littattafan da su annabawanku suka zo da shi kamar yahudawa da kiristoci annabi musa da annabi isa sun zo musu da attaura da linjila da kuma hukunce-hukunce sannan kuma sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani littafi yana gazgata abin da yake cikin attaura da linjila la nabi cewa za ku yi imani da wannan abin da manzo ya da shi walatansurunna kuma wallahi za ku taimake shi qala a aqarartum Allah ya ce shin kun tabbatar wa akhadtum ala zalika isri kuma kun yi riko da wannan alkawari nawa qalu aqararna suka ce tabbas mun tabbatar kala fashhadu Allah ya ce to ku shaida wa ana ma'akum min shahidina ni ma ina tare da ku wajen masu shaidawa da haka kenan Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ga kowanne annabi da kuma mabiyansu akan imani da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi wa hadha ar-rasulu al-musaddiqu lima ma'ahum wannan manzo wanda yake gazgata abin da yake tare da wayancan annabawa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama sahha zalika عن الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما وغيره كما يدعو عبد الله بن عباس wato shine wannan wato ma'ana daga wannan sahabi babba shine abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wa wato ma'ana da waninsa wal ilmu inda allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai rana asabar insha allah mai tambaya na farko na cewa alaikum wa algafata malam mutum ne sallah ba tare da yana da tsarki ba to sai ya tuna shin zai umarci mamunsa domin su masu sake sallah abinda dalili ya nuni duk lokacin da liman ya yi sallah ba tare da tsarki ba ya limanci mutane daga baya bayyana su mamu sallah su ta yi shi ne zai sake sallah wannan shine abin da dalili ya nuni Allah ya sa mu dace don Allah malam ina tambaya tambaya akan yin hoto yana da kyau ko ba shi da kyau idan id ka za ka yi ko fasfot ko wani abu na lalura da ya shafi aiki ko makaranta da sauransu ko tafiya ta wannan lalura ce sai a ce yana da kyau amma don sha'awa ko don tarihi wannan bai halatta ba allah ya samu dace mutum ne ya yi kirarin cewa shi maye ne shin ya halatta ko ya cancanta a yi amfani da irin magungunan da yake siyarwa misali akwai maganin basir da sauransu to a gane cewa kalmar maita da bahaushe yake cewa maye har a samu sarkin mayu to wannan wani abu ne wanda in ka ɗauka abu ne da ya shafi ƙasar hausa da kuma abin da ya kama da irinsu to amma asalin ita mai taɗin musulunci ba yana cewa babu ita ba ne sai dai kallon da hausawa suke mata daban kallon da addini yake mata daban maita a musulunci shine al'ainu kamar yadda manzon Allah ya ce al'ainu haqqun asali abin a ido ne Allah yake sanyawa bawa to amma ko da ya kalli abun abin nan maitar ba ta tasiri sai ya yi magana da baki misali ya ga wani mutum kyakkyawa ko wani yaro kyakkyawa ko ya ga ƙoshashen raƙumi ko ƙoshashen rago ya ba shi ya kai ragon nan ƙoshashe ne kowa ne kyakkyawa ne to bai ce masha Allahu tabarakallah ba in bai faɗi wannan ba to idan mutum ne kullum sai ga ya faɗi yana shure-shure idan kuma dabba ce haka ma za ka ga ta faɗi tana shure-shure game da hadisin manzon Allah ya faɗa sahihi manzon Allah yana cewa ainu ɗin nan da kuke gani yakan kai mutum kabari yakan kai raƙumi tukunya to amma mu idan hakan ta faru manzon Allah ba cewa ya mu wajen sarkin mayu ba a shi wanda aka samu yake da kambun baka ɗin shine za a samu yayi alwala a tara a wani abu sai a je a kwara wa mutumin da ya faɗi ko dabba da ta faɗi sai ga ta tashi da izinin Allah to ta iya yi wa farkon al'amari ne kai da kake da wannan abin baka sani ba to shikenan sai ka faɗa ka duk lokacin da ga wani abu kai sha'awa kai magana sai ka rufe da masha Allahu tabarakallah domin sahabin da ya faru gare shi wani ina ji ko sahal ne ko suhailu ne da na san sunan sahabin mai kan mun maka yanzu na manta da wannan abin ya faru to shine bayan manzan Allah ya ce yayi alwala yayi alwalan aka fara wancan da ya fadin ya tashi to sai manzan Allah ya kiran sai ya ce halla barakta ina ma lokacin da ka ganshi ya baka sha'awa ka ce masha Allah tabarakallah manzan Allah ya ce ba abin da zai same shi daga yanzu duk abin da ka gani da ido har kai magana da baki to kana maganar ka biyo baya da masha Allah tabarakallah ba abin da zai faru dan wani mai kambun bakan bai san ma yana da shi ba sai in abin ya faru da kuma a samu yanzu a kasar hausa har da sarkin mayu yana fito da kankara muna yare na san abubuwan da da sun yi sauki da wannan wata hanya ce daban amma ba wannan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya mana bayani ba Allah ya sa mu dace mai tambaya na gaba na cewa malam in mace tana sallah sai wata mace ta wuce ta gabanta sallar ta yaya take in dai ba sutura sallarta ta ɓace ko mace yar uwarta baliga ta wuce ko baƙin kare ko jaki in dai suka gifta a gabanta ba sutura sallarta ta ɓace wallahu alam a na ga waɗansu idan sun yi sujjada sai su haɗe diga-digansu wasu kuma sai su wara yaya abin yake a sunna to wannan mas'ala ce wacce malamai suka yi saɓani amma mu daga cikin malaman sunna kabnu huzaima kamar ibn kuzaima wanda shi babi ma yi a sahihinsa akan wannan cewa a haɗe kafa ɗin shine ya fi domin warawar babu nassi da ya ce wato ma'ana a wara ƙarara amma akwai nassi da yake ishara cewa manzon Allah haɗe kafarsa ya yi shine lokacin da suke kwance tare da masoyiyarsa wacce ya fi so a zuci ita ce ummina aisha radiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minina ta ce suna kwance da manzan Allah a cikin mayafi guda ta yanzu matar da manzan Allah zai rufe zai lullube su lullube tare da mayafi a ce kuma ita za ka tsinewa a garin nan fa sai da aka samu kariya aka sanya mata suna aisha kuma billahi lazi la ilaha da wani waliyi ne daga cikin waliyan garin nan aka yi wa da yanzu alkiyama ta tashi su masu yin ma da yanzu sun gane kurinsu to amma sahabban manzon Allah ba su da mai kare su ku ne ahalin sunna yanzu ku tashi ku kare sahabban annabi amma matukar ahalin sunna ba su baiwa sahabban manzon Allah kariya ba ku sani fa sahabbai ba su da gata a garin nan dan yanzu ake kokarin jan masu zagin sahabbai ma ake jan su a jiki cewa mutane ne har wato kungiya aka kafa ta limamai su ma shi'a an sa su to wanda yake nuna gaskiya sufaye jahilai ne har yanzu sun jahilci cewa su sallar juma'a ba wajibi ne a iran ma ba a sallar juma'a domin sun ce ina limamin da za a bi shi sallar juma'a bai zo ba sai nan gaba zai zo duk najeriya yan shi'a ba su da masallacin juma'a a kano ka gaya min inda yan shi'a suke haduwa su yi kamsu salawat amma an sa su cikin limamai ƙungiyar wato limamai na jihar Kano to kaga wannan son zuciya ne to suna kwance tare da ummina Aisha ba fitila sai ta nemi manzon Allah masoyinta sai ta rasa sai ta tashi tana lalibe tana lalibe sai ta ji manzon Allah a cikin ɗaki yana sallah ta ce tana shafawa sai ta ji ta ɗora tafin hannunta a kan digadigansa guda biyu in ware ƙafa sai ya zai sai ta ce a kan diddigensa ku gane fa tana hakaito mana ibada ne dan manzon Allah rayuwarsa gaba ɗaya addini ce sallallahu alaihi wasallam sai ta ce sai ta ɗora tafinta akan digadigansa guda biyu to da wannan ne malamai suka ce ashe idan kai sujada haɗe kafafunka za ka yi ba warewa za ka yi ba wallahu alam a mai tambaya na gaba na cewa malam kowa ina aka samu riƙe hannu a sallah ta wannan fa mas'ala ce <laughs> an samu hakan a cikin ingantattun hadisan manzan Allah to amma hadisi ɗaya zan kawo wanda imamu mali ya ruwaito shi a cikin muwaddarsa manzon Allah yana cewa na hannu ma'asharul anbiya mu annabawa ga baki ɗayanmu ba manzanni ya ce ba tunda ya ce annabawa manzanni sun shiga umirna bi ta'ajili fitrana وتعكير سهورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في fissara. dukkan mu annabawan Allah da manzani an umarce mu da gaggauta buɗe baki an umarce mu da jinkirta sahur ya nuna ashe ba mu kaɗai ne al'umman manzan Allah muke azumi ba kuma su suna da buɗe baki suna da sahur kuma an umarce mu mu ɗora daman mu akan hagun mu a sallah duk annabin da Allah ya aiko ba wanda ya sadalu babu wani annabi daga cikin annabawa babu wani manzo daga cikin manzani wanda ya saki hannunsa a sallah babu har su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ba karatu ya ce mana aka yi ai manzan Allah ciwon ciki yake sai ya ɗora hannunsa da haka ake cewa muna yara Allah ya shirye mu gaba ɗaya to wannan shine han inda aka samu sai ka je karkade mu wadaka ka duba hadisi ne sai in kana da at kuma lima fi lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal masanid sai ka koma ibnu abdul bar yayi kwalkwale ma'anar hadisin min haythu al-isnadu ko min haythu riwayatu wa min haythu diraya ta fuskar sanadi da kuma fuskar ma'anar hadisin wallahu a'lam a mai tambaya na ƙarshe na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam sadaka dai ibada ce amma na kan ji waɗansu su ce wato a ba su don misali kama a ce annabi ko wani malami da sauransu shin malam wannan ko ya halatta to wannan ka sani da yanzu aka aka fara ɗora mutane akan sunna kau da irin wannan lokaci guda ba zai yiwu ba kuma duk ƙasar da sufanci ya mamaye ta ba za a yi mamaki ba don ka sami irin wani yanzu malam jafar allah ya masa rahama jiya muka je makabarta kai wani da ya rasu muka ziyarce shi sai ya faɗo mana ce yanzu da malam jafar sufi ne lasa mahalla da yanzu an yi rumfa ana karɓar kuɗi a wurin a gindin kabarinsa amma sai muka je muka tadda kabari na sunna kai ka ce wato ma'ana lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yadda ake yin kabari kabari na sunna duk wani abu wanda yake na al'ada ko na bid'a Allah ya tsare kabarin malam Jafar kuma wallahi da wannan nake wa kaina wa'azi da ƴan uwana duk abin da muke faɗa dinnan a bakin mu ya zama hazzuci akwai alamu a zahiri da yake nuna abin da malam Jafar yake faɗa a bakin sa hazzuci yake domin Allah ya tsare shi daga dukkan wani abu da zai saba wa koyarwar manzon Allah bayan ya rasu to wannan alamu ne da take nuna mutum abin da yake faɗa a bakinsa har zuci haka take to ko bayan ka mutu Allah zai tsare mutuncinka ba za a yi wani abu da zai saba wa koyarwar annabi ba to wannan abu ne mai mahimmanci don haka kenan sadaka ibada ce kamar yadda ka faɗa ibada ba a yin ta ga kowa sai ga Allah amma yanzu idan ka je ƙasar Saudiya tun da gari ne na tauhidi sai dai almajiri ya ce maka fi sabilillah fi sabilillah ko da anan ɗin ma an ka je masallatan ahlus sunna ba yadda za ka ji almajiri ya ce a bani saboda annabi domin ya san sadaka ibada ce ibada ko ba a karkatar da ita ga wani Allah ana yin ta ne ga Allah shi shi kadai wala ya'murakum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba ay'amurukum bil kufri ba'da da antum musulmi Allah bai umarce ku ku riƙe annabawa da mala'iku su ma su zama abin bauta ba. yanzu Allah ya umarce ku da kafirci bayan kun zan musulmi in dai wanda ya bauta wa annabi ko mala'ika kafiri ne ya wanda ya bauta wa waliyi shi ya fi cancanta ya zama kafiri to da haka ba a yin sadaka sai ga Allah shi shi kadai domin ibada ce manzan Allah duk sadakokinsa ya yi su ne dan Allah kuma akan wannan ya dora mu duk wanda zai sadaka ya bada ita dan Allah to malam na kana tsaye kai ne na karshe wallahu alam to alhamdulillah haka ake so jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan jami'a to malam to ba komai eh a a saurara da Allah na'am barakallahu fika wannan tana da muhimmanci. mutum ne wato ma'ana ya kalli wani abu sai ya bashi sha'awa amma ya yi magana kuma bai faɗa ba ka iya tunatar da shi ka ce ce ma sha Allah tabarakallah wala Allah abu ya yi wannan tambaya saboda zamansa ga ƙasashen laraba su suna da wannan inda ya za yi wannan ko da baka faɗa ba zai ce kul ma sha Allah tabarakallah ce ne ma sha Allah tabarakallah to wannan yana da muhimmanci dan da dama wani yana da ainihin shi akan kansa bai sani ba to yayin da ya yi wannan aka tunatar da shi wala Allah zai sami irin wannan rayuwa har sai bar duniya ma bai gane yana da wannan matsalar ba domin ya samu wannan tarbiyyar kuma yana yi har sai bar duniya bai san yana da wannan matsalar ta da wani ba zai cutu ta fuskar wannan ba to malamin ce lokaci yayi wa alaikum salam to don Allah da za a rinka yi insha Allah zai rinka maimaitawa subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wato yana magana ne akan tambayoyin da ba a karanta su ba wanda aka yi da baki wasu ba su ji tambayoyin ba masallaci namu mai albarka domin ci gaba da wannan darasi mai albarka na littafin sharhu kashfi shubuhat wani wannan sharhi na Muhammad ibn Salih ibn Isaimin ni rai rahimahullah asalin littafin kashfu shubuhat littafi ne na Shekul Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahmatullahi alai yau biyu ga watan sha'abana wata na takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da uku ga watan takwas miladiya dubu biyu da takwas za mu tashi inda mala yake cewa wa huwa kasuru suwara ha'ula'i salihina shine wato karya gumaka da aka yi na waɗannan mutanen kirki a rushe gumakan da aka sassaƙa nasu ya sa lamba ya sauka ƙasa ai annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasara suwar al-asnami ya karya dukkan wannan butun butumi na waɗannan gumaka وذلك يوم الفتح وان يافع رلوك تند من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمك دياكي حين دخل الكعبة يا عند من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم يشق كعبة فوجد حولها سيما زعل الله يسامو كي ويد كعبه وفيها ثلاثمائة وستين صنما tana kewaye da gumaka ɗari uku da sittin duk suna kewaye da ita يطعنها يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة manzo Allah yana zungurin wa'annan gumaka da sandarsa وهو يتلو قوله تعالى عليه الصلاة والسلام من الله ينا كرن تفدن الله مدوك كن سركي جاء الحق جسكيا تازو وزهق الباطل قريا تاكو زهق بمعنى زال إن الباطل كان زهوقا ƙarya ta kasance mai gushewa ce diya da ga wato ƙarya ta yi ƙawa ta yi toroko ta yi ƙarfi ƙarshe dai tafiya za ta yi amma kuma ba wanda zai isa ya hana ƙarya ta kumbura har ma ta ba da tsoro an gane ko hatta annabawa am hasibtum an tadkhulul janna ولما يعتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kaga cewa manzo ya girgiza da wanda suka yi imani tare da shi suna ma cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo kaga wannan kumbura ne na ƙarya da turo kwanta a lokacin da take farar wato ma'ana take a farko to amma dai ƙarshe tafiya za ta yi ta rushe za mu koma sama arsalahu Allahu ila unasin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga wasu mutane ya ta'abbaduna suna yin ibada irin ta jahiliya waya yahujuna suna yin aikin haji irin na jahiliya wa yatasaddaquna suna yin sadaka wa yadhkuruna Allah kasiran kuma suna ambatan Allah da yawa eh idan wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah kasiran eh ai dole ya zama wai saddakuna an dai aka cire nunin to ya zama an yi nasaba kenan sai an kawo nasib ɗin. ya sa lamba ta biyu ya sauka ƙasa ai anna Allah ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiki bawansa manzansa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila ƙaumin zuwa ga wasu mutane ya ta'abbaduna suna yin ibada lakinnaha ibadatun batilatun sai dai ibada ce rugujajjiya ɓatacciya ma unzila biha min sultanin ba a saukar da wani dalili da wata hujja akan wannan ibada Allah ya ce a yi kuma ya yarda da ita ba wa yatasaddaquna suna yin sadaka wa kasiran min umuril khairi suna aikata al'amura da yawa wanda ayyuka ne na alkhairi lakin na halatan fa'uhum sai da dukkan wannan ayyukan ba za su amfane su ba li'e eh, li'annahum kuffarun domin su kafirai ne ومن شر ومن شرط التقرب ومن شرط التقرب الى الله تعالى ينا دغ شردن باوا يكسنتد د كانسا غ الله د سنن عباده wannan nukuza ce hassasa jiddan mu lura da ita sharaɗi ne na duk abin da cewa kana kusantar da kanka zuwa ga Allah da wannan ibada an yakuna almutaqarribu ila Allah musliman ya zama mai kusantar da kansa zuwa ga Allah ɗin ya zan musulmi ne wa ha'ula'i ghairu muslimina wa'annan ba musulmi bane kenan kaga abin da Abu Lahab yayi lokacin da bai wasa Suwaiba in riwaya ta inganta cewa ana kaffafa masa wato ma'ana azaba daren litinin cewa sai masa albishir da matar ɗan uwansa ta haifi da namiji ya ‘yanta ta to wannan in ma ya yi ne littaƙarrubi la yanfa'uhu ba zai amfane shi ba li'annahu ghairu muslim domin shi ba musulmi ba ne za mu koma sama walakinnahum yaj'aluna ba'd Ba'adal makhluqati sai dai sukan sanya wasu bayi wasu halittu wasa'ita bainahum wa bain Allah su ne tsani tsakaninsu da Allah har ma sukan buga wani rusasshen misali wai ko sarkin duniya ka iya zuwa kai tsaye ka gan shi ba tare da an maka tsani ba balantana Allah mahalicin kowa da komai? To ga amsa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li وليؤمنوا bi la'allahum yarshidun mahalicin kowa da komai adalin sarki wanda bai haifa ba ba haife shi ba wanda ya cancanci a sa masa shi kadai ya sha bamban da irin waɗannan sarakuna na duniya wanda mafi yawancinsu suke cike da zalunci da sauransu da haka wannan kiyasi ne ma'alfarik kiyasi ne wato wanda yake fasidi wa huwa min afsadil kiyasi ala wajhil ard wato sifanta adalin sarki da kuma azalimin sarki Allah baya bukatar tsari يقولون نريد منهم التقرب إلى الله wato suna cewa mu muna nufi ne dangane da su mu kusantar da kanmu zuwa ga Allah wa nuridu shafa'atahum indahu muna so kuma su cece mu a wurin Allah mislul mala'ikati misali aka misalta mala'iku wa isa ibn maryam da kuma annabi isa mislul mala'ikati wa isa ibn maryam wa unasin ghairihim da wasu mutanen banda su minas salihina daga cikin bayi na kirki sai su ce ai muna kusantar da kanmu ne zuwa gare su domin su mana tsani wurin Allah ko kuma domin su cece mu a wurin Allah malayin sa nan ba ya sauka ƙasa ai annahum innama ya'buduna hadhihi al-asnama Kaɗai suna bautata wa wa'annan gumaka li taqarrubihim ila Allah zulfa domin su kusantar da su zuwa ga Allah fahum muqirruna bi annaha duna Allah kuma sun tabbatar ba su kai matsayin Allah ba wa annaha la tamliku lahum naf'an wala darran cewa wa'annan gumaka ba sa amfanar da su ba kuma sa cutar da su wa annahum shufa'a alahum inda Allah cewa wato su masu cetonsu ne a wurin Allah azza wa jalla walakin hadhihi shafa'atu shafa'a batila sai dai wannan ceton cece ne rushashe la tanfa'u ashabuha ba za ta amfanar da wato ma'ana masu neman ta ba li'anna Allah azza wa jalla ya kulu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina su masu irin wannan ceton mai ceto ba zai amfane su ba Wazalika zalika li'anna Allah ta'ala la yarda li ha'ula'il domin Allah baya yarda bai yarda da wayannan mushirikai ba wato ma'ana dangane da wa'annan mushrikai shirkihim dangane shirkarsu da suke yi Allah bai yarda da ita ba wala yumkin an ya'zana bi shafa'ati lahum ba zai taba yiwa Allah ya izini irin wa'annan bayi a cece su ba لأنه la شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل ba za a ceta ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi babu wanda zai yi ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi ya yi ceton wallahu la yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarda wa bayansa su yi kafirci wala yuhibbul fasada Allah kuma baya son wato ma'ana barna ta'alluqul mushrikina bi alihatihim dan haka ɗanfaruwa da kulluwa da mushrikai suka yi da gumakansu ha? suna masu bautata wa gumakan wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah wa'annan gumakan ko wa'annan waliyan su ne za su cece mu a wurin Allah ta'allukun batilun ghairu nafi'in ɗamfaruwa ce rusasshiya ba za ta yi amfani ba hadha la yaziduhum min Allah ta'ala illa bu'udan wannan babu abin da zai ƙara musu tsakaninsu da mahaliccinmu sai dai ne santa ala annal mushrikina yarjuna shafa'ata asnamihim domin su mushrikai suna fatan gumakansu su cece su bi wasilatin batilatin ta wata hanya ɓatacciya wa hiya ibadatu hadhihi al-asnam shine bautata wa'annan gumaka wa hadha min jahlihim wa safhihim yana daga jahilcin su da wautar su an yuhawilu at-taqarruba ila Allah ta'ala bima la yaziduhum minhu illa bu'dan su rinka kokari na kusantar da kansu zuwa ga Allah da abin da babu abin da zai ƙara musu sai ƙara nisa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu za mu koma sama fa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim domin manzon Allah ya jaddada musu addinin kakansu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa yukhbiruhum ya ba su labari anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdun haqqillahi ta'ala wan wato haƙiƙa irin wannan kusantarwa da kuma wato kudirewa abu ne wanne yake tsantsarsa haƙƙin Allah ne madaukakin sarki la yasluhu minhu shay'un li ghairillah wani abu baya kyautatuwa baya inganta a karkatar da shi ga wani Allah la li malakin muqarrabin la li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima ko da ga mala'ika makusanci misali mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ko kuma wani annabi manzo misali fiyayyen halittu fiyayyen manzanni annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balantana waliyina ko waliyinka ya sa nan ba ya sauka ƙasa ya kulul mu'allifu to ni zai tambaya mu ma muna da wali ahli suna kuma kuna da waliyai kwarai mu ko muke da waliyai sahabban manzan Allah ba kuma suna da karamomi wanda yake so ya je riyadus salihina imamun nawawi ya yi babu karamatil auliya kuma duk sahabban manzon Allah ya kawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mu shugaban waliyan mu shine abubakar sannan umar sannan usmanu sannan aliyu gashi nan dai bisa jeri da za mu karanta a cikin littafin mu in Allah ya mana yawancin rai na sharhu aqidati ahlus sunna wal jama'a za ku ga mawqifin ahlus sunna dangane da matakai matakai na darajoji wanda Allah ya fifita mabiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwarai kuwa muna da waliyai kuma mun yadda da su kuma muna son su Allah ya kara musu yadda a mala yake cewa balantana wasunsu ya sa lamba ya sauka ƙasa ya kulul mu'allifu malam Uthaymin rahimahullahu ya ce Muhammad ibn Abdulwahab yana cewa rahimahullahu ta'ala innahum ma zalu ala hadhal kufri su dai mutanen makka ba su gushe ba akan wannan kafirci wa huwa ibadatu hadhihi al-asnam shine bautata wa waɗannan gumaka litaqarrubihim domin gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah bi za'amihim ariyawarsu wasu ilallahi ta'ala zuwa ga Allah hatta ba'atha Allahu rasulahu ana cikin wannan hali sai Allah ya aiko manzon Allah wa khatama anbiya'ihi cikamakin annabawansa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'athahu Allahu بالتوحيد الخالص Allah ya aiko manzon Allah da tatacciyar aƙida tataccen tauhidi wanda babu kwana-kwana babu wato ma'ana wata gurɓata yad'un nasa ila ibadatillahi wahada manzo Allah yana kiran duniya kan su bauta wa Allah shi shi kadai shi yasa malam Abubakar Mahamudu Gumi rahmatullahi alai. yake faɗa yake cewa tabbas mushirikan makka sun fi wasu musulman na yanzu sanin ma'anar la ilaha illallah domin lokacin da manza Allah ya ce su faɗi wannan kalma sai suka ce a ja'ala alihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu duk za mu tattare wasu abun bauta kowanne iri ne a dunkule a watsar da su gaba ɗaya a koma bautatawa abin bautatawa guda ɗaya Ka kaga mushirikan maka sun fahimci ba su faɗe ta da baki wani in faɗa da baki ne la ilaha illallah sai su faɗa su zauna lafiya an gane ko to wannan yake nuna ashe da dama wanda ba ahalus sunna ba ba mamaki wa'anda suka shuɗe wanda ba musulmi ba su fi shi fahimta mutu a bisa wato shirka qala ta'ala innahu man yushrik billah ya da wani yadda wato duk wanda yake hada bautar Allah da ta wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna wannan mutum Allah ya haramta masa aljanna ga mushriki ya sai in raƙumi zai iya wucewa ta ƙofa allura da kuke ɗaura ɗan maɓalli da ita alluran nan a ce raƙumi zai wucewa zai iya wucewa ta wannan ƙofar kaga abu ne wanda yake mustahili ko wa ma'awahu nar kuma dukkan wanda ya mutu yana shirka makomarsa ita ce wuta wa ma min ansar wama lizzalimina min ansar az-zulm wannan zulmun akbaru ne babban zalunci ne kafirai mushirikai ranar alkiyama basu da mataimaki wa yubayyinu lahum manzon Allah yake wa mushrikai bayani annal ibadata haqqun lillahi wahada ibada haƙƙi ne na Allah shi shi kadai ba wanda yake tarayya da shi wa annahu la yajuzu sarfu shay'un wato sarfu shay'in minha li ghairihi subhanahu wa ta'ala baya halatta a karkatar da wani abu na ibada ko mai kankantarsa kowanne iri ne ga wani Allah subhanahu wa ta'ala la malakin muqarrabin wani Allah ɗinnan ko da mala'ika ne makusanci wala li nabiyin mursal ko da kuma annabi ne manzo fadlan an ghairihima balantana wasunsu qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adama shin ban yi alkawari gare ku ba ya ku mutane Allah ta abudu shaitana cewa ba za ku bautata wa shaidan ba ko kar ku bautata wa shaidan innahu lakum aduwwun mubin shaidan maƙiyi ne gare ku maƙiyi mabayyani wa ani buduni cewa ku bautata min ni kadai hadha siratun mustaqim bautata wa Allah shi shi kadai tauhidi da aqida wannan shine wato tafarkin Allah mai kake wa qawluhu yujaddidu lahum dina abihim ibrahim كأنه يشير إلى قوله تعالى sun auhaina ilaika ya kai wannan zaɓaɓɓen halitta ya kai wannan zaɓaɓɓen annabawa mun yi wahayi zuwa gare ka anittabi millata ibrahim hanifa ka bi addinin annabi ibrahim miƙaƙƙe wanda babu karkata a cikinsa wama kana minal mushrikina annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba mai tauhidi ne mai kadaita Allah ne subhanahu wa ta'ala wa qawluhu mahadun haqqullah ay khalisu shi shine tsantsar haƙƙin Allah ibada tsantsar haƙƙi ne na Allah babu wanda yake tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya shafi ibada wa illa in ko ba haka ba fa ha'ula'il mushrikuna ai wa'annan mushrikai na makka yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq wahdahu suna masu shaidawa Allah shine mahaliccin kowa da komai shi kaɗai. la sharika lahu halin kasancewa ba shi da abokin tarayya wa annahu la yarzuqu illa huwa ba mai azirtawa sai Allah wala yuhyi wala yumitu illa huwa babu mai rayawa babu mai kashewa sai Allah wala yudabbiru al'amra illa huwa babu mai tsara al'amura da umarni sai Allah wa anna jami'a samawati wa man fihinna dukkanin sammai da abin da yake cikin su wal ardina as-sab'i wa man fihinna da ƙasai bakwai da duk halittun da suke cikin su kulluhum abiduhu dukkansu bayan Allah ne wa ta'ata tasarrufihi wa qahrihi suna ƙarƙashin kulawar Allah da kuma wato ma'ana ƙarfinsa yadda ya so ya ga dama yake yi da su duk mashirkai sun yarda da wannan ka kusan shine tauhidin da ake karantar da mu a sakandare ko tauhidin asha'ira wanda wannan baya tabbatar da imanin mutum kurin dan mushirikan makka ma suna da wannan aqidar ya sa lamba ya sauka ƙasa yaqulu rahimahullahu ta'ala muhammad ibn abdul Allah ya masa rahama yana cewa inna ha'ula'il mushrikina haƙiƙa wa'annan mushrikai allazina ba'asa fihim rasulullah allazina bu'isa fihim rasulullah wanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikinsu yukirruna bi anna Allah wahdahu huwa al-khaliqu suna masu furici Allah shi kadai ne mai halitta wa annahu huwa allazi khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halicci sammai da kasai wa annahu huwa allazi khalaqahum shine ya halicce su wa annahu huwa al-mudabbiru shine filana mai tsara kowanne abu lil umuri dangane da al'amura kama zakara Allahu anhum fi ayatin adidatin min al-Qur'an al-Karim Allah ya faɗa dangane da mushrikai cewa suna da wannan tauhidi a cikin ayoyi masu yawa a Qur'ani mai girma qala Allah ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al alim da za ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasai wallahi za ka ji suna cewa wanda ya halicci su shine mabuwayi masani wa ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da za ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasai wallahi za su ce maka Allah ne man khalaqahum barakallahu fika wala in sa'altahum man khalaqahum da zaka tambaye su wane ne ya halice su su kansu la yaqulunna Allah za ce Allah ne ya halicce su wal ayatu fi hadha al ma'na ayoyi cikin wannan ma'ana suna da lakin hadha la yanfa'uhum sai dai wannan tauhidin ba zai amfanar da su ba لأن هذا إقرار بالربوبية فقط ونن تبتر دا توحيد الربوبية لكل ولا ينفع الإقرار بالربوبية يدار توحيد الربوبية بايا أمباني حتى يكون معه الإقرار بالألوهية حسي متنيا تبتر دا توحيد الألوهية شين توحيد العبادة وعبادة الله وحده da kuma bauta wa Allah din shi in ka tabbatar da tauhidin da baki a zuci kuma kai aiki wa'alam annal ikrara bin rububiyyati tabbatar da tauhidin rububiyya yastalzimu al-iqrar bil uluhiyya yana tilastawa tilas kuma sai ka tabbatar da tauhidul uluhiyya wa annal ikrara bil uluhiyyati mutadamminun al-iqrar bin rububiyya amma duk mutumin da ya tabbatar da tauhidin uluhiyya to rububiyya tana ciki uluhiyya tana rububiyya tana ciki zan yi gwaru gwari a gane idan mutum ya tabbatar da tauhidin rububiyya shi kadai wannan ba zai amfane shi ba amma da za a samu mutum akan tauhidul uluhiyya wannan ba sai ka damu da wato ma'ana shin ya fahimci rububiyya ko fahimce shi ba ai dama rububiyya tana cikin uluhiyya har yanzu wasu ba su gane ba اما الاول